Assalamu alaikum wa rahmatullah masu tare da Huda Hausa TV barka da wannan lokaci. A wannan bidiyo za a ji yadda Dr. Idris Abdulaziz dutsen tanshi yake bayyana cewa ya fi son annabi sallallahu alaihi wasallama ya cece shi. ko da kuwa mahaifiyansa ne ko mahaifinsa da su yi ceto bai bukatar nasu ya fi sannan annabi sallallahu alaihi wasallama da wannan ne za ku gane karyan yan bida da suke danganta dr idris abdulaziz bauchi da kiyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan karatu ya yi shekaru aru-aru masu yawa tun a baya yanzu sai suke cakuɗa maganan neman taimakon allah a bar wato neman taimakon annabi a bar allah wato da cewa wai dr idris abdulaziz bauchi makin annabi sallallahu alaihi wasallama ne yau dai karyanku ta kare yan bida ga bidiyo nan ya tabbatar mana da cewa dr idris cikakken masoyin annabi ne sallallahu alaihi wasallam sha kallo lafiya to a kawo mana amma manzo Allah kan ya wannan akwai yana da garanti mm. eh ga hadisi nan rututu sai sa yake cewa ni na fi son ceton manzon Allah idan duk duniya na da su kai ko baba na in zai ceto ni na fi son manzo Allah cece ni ta an za ta yi ceto ni ni ceton manzo Allah nake so na hakura da nata na manzon Allah nake so an gane wannan a to ga tabbas wannan ceton manzo Allah waye da ce masa washfa'atu shaffa was'al tu'ta